yana da tarihi yau ya kai na wajen shekara biyar yana ganin tun 2012 muke da yarjejeniya da sinayar su filaf abinda muke da su jejeniya abinda ta kumsa gargadi ne ta zuwa gargadi al'umma bisa ga wasu tabi'o'i waɗanda ba su ba iyalinmu dama su ci gaba sai suna tauye su kama dangance da auren doli auren gaugawa sa yara wato kama yan mata su kuma a samu su yi karatu irin yanda ya kamata sannan kuma mata masu juna biyu kuma waɗanda Allah ya lumi su rika zuwa suna ziyartar gidajen likitoci domin su samu su haihu sami lafiya a gurguje shine kenan gabara bana mun yi wannan activity an tafi an yi sensibilization ko da yaushe an ka an kai wannan aiki to ana komowa a yaras kwana a ba su labarin na an kai ni ina na yayi kyau ina na bai kyau ba menene ya kamata a yi menene kamata a yi ba sannan kuma a diba a badi waɗanne irin ayyuka ne ya kamata a yi a gurguje su ne wannan abubuwa wannan makasudin wannan taro na yau namu na sarakan duka gargajiya na nishar kasancewar shan daga da hukumomi na bariki da na gargajiya ke yi a jamhuriyar Nijar a cikin birane da karkara game da ruwan iya mata a makarantun nan boko ko kuma kwace su wani karon da iyayensu ke yi daga makarantun nan na boko don su yi musu auren doli alhaji ibrahim attawal na sarkin dogarawa ya bayyana ma manema labarai irin matakan da suke ɗauka game da wannan matsalar lokacin da duk muka sami akwai magana auren doli ko ku za a yi mota yarinya auren doli dan mutane ne ke gaya muna. lokacin da muka samu wannan labari muna kirayo uwayen yarinya da uwayen mijin mu yi musu gargadi gargaɗi mu nuna musu cewa gaskiya idan ya mace ba ta yi lakwal ba ba ta yi karatun nan ba to a gaba za a sami matsala kamar ire-iren sauran ma'aikacin ne kamar wajen mata ne da sauransu ta san wajen ha namiji bai yarda kama mace eh, kamar namiji shirgi mata shi to muna faɗa musu to duk da ba ku da irin wannan to ai dole na ku bari ku su yi lakwal in kuna son a kawo muku mata su yi ma matan ku aiki in ba haka nan ba dole ne maza su yi musu aiki kenan muna samun gaskiya magana kamu tana samun karbuwa ga al'umma sosai da sosai insha Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar